to ka wannan ka bashi shi ya rike kai ka ɗauka a hannunka a kwance hmm.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 وعلى آله وصحبته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa a wannan farfajiya mai albarka tare da manya-manyan bayan Allah masana Allah masana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wasu dangi masu daraja wanda waliyan Allah ma suna iktirafi da darajojinsu kamar sidi maulud fa'al al-murtani da kuma sharif umara ibn maulana sharif ibrahim salih al-husaini tare da babban shehinmu babban malaminmu wanda ya taho daga birnin zaria da kuma dakta da kansa limamin masallacin maulana shekul islam alhaji ibrahim inyas wanda yake kano tare da sarkin sharifai na bauchi kuma manya-manyan malamai waɗanda Allah Ubangiji ya albarkace mu da haɗuwa da su a wannan fili mai albarka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya wannan haɗuwa da aka yi domin manzan Allah domin mu raya zukatanmu akan soyayyar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai ya zamo mana shaida a gurin Allah iya haɗuwar balantana a ce bayan an haɗu an yi hira cikin sayyidina rasulullahi an faɗi matsayin manzan Allah da girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda faɗan matsayin manzan Allah da girman manzan Allah wani abu ne wanda yake da girma ma'ana babu wanda zai iya faɗan matsayin manzan Allah da girman manzan Allah bisa yanda manzon Allah yake sai dai mutum ya kwatanta ya faɗi abin da Allah ya sanar da shi shine abin da wani ya ce ya mustafa min qabli nash'ati adama wal kaunu lam tuftah lahu iglaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al ya zababben Allah zababbe tun kafin annabi Adam ya zababben Allah zababbe wanda halittu ba a fito da su daga babu ba kai zababben Allah ne shin da akwai wanda zai iya faɗanka ya faɗi hakikaninka bayan Allah Ubangiji mahaliccinka ne ya yabe ka ya faɗe ka ya girmama ka ya kamba maka sai ka ga babu abin da wani zai iya faɗa akan manzan Allah wanda wannan abun ya dace da hakikanin manzan Allah da ba. sai dai duk wanda zai yi yabo to lallai zai biyo da yankan hanzari daga baya da irin kalmomin da masu yabo suka faɗa misalin uzuran rasulullahi in kasartu fi wasfi fa inna jamalakum lan yusafa ya rasulullahi duk abinda wani zai faɗa a kanka to zai faɗi iya iliminsa ne da iya riskansa amma haƙiƙanin ka ya rasulullahi ba abu ne wanda zai iya sifantuwa ko ya kamantu ko a iya haddade shi ba Allah kaɗai shine wasan wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk malamin da zai yi magana akan manzon Allah idan ya san manzon Allah zaka ji yana yankan hanzari yakan nemi uzuri yakan nuna gazawansa kamar yadda za mu ga da yawa cikin baitotun Maulana Sheikhul Islam yana ce Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun harrama zalika sarfi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wanda za a iya kamanta shi da manzon Allah wanda ya nufi haka to wawa ne ka wautar da shi ko ko qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma qad shi'ta la taktashi li idan ka ce wa manzon Allah abdullahi sayyidu khalqillahi in dai ba ka ce ma annabi Allah bane to duk abin da ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rage shi ne ba ka faɗi haƙiƙanin manzon Allah bane shine misalin abin da al-Imam al-Busiri yace yace da da abun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa tahkim ka bar abinda nasara suka fada ma annabinsu suka ce annabinsu Allah kai kar ka fada ma manzon Allah amma bayan wannan wa hukum bima ta duk abinda ka fada to ka fada kawai wata kini ka kyautata maganan amma ma'ana idan zaka faɗi magana ne yabo akan manzon Allah dan ma sai ka zaɓo kalmomin da suka dace dan ka kyautata saboda fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz a kowane magana akwai maganan da ya dace akwai maganan da annabi ya girmu wannan magana wansib ila zatihi ma shi ta min sharafin ka dangana ma zatin annabi abinda ka so na daukaka da sharafa wansib ila qadrihi ma shi ta min izrin ka dangana ma martaban annabi da sa duk abinda ka ga dama na girma saboda fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun falalan annabi da matsayin annabi ba yi da iyaka fa ya'ribu anhu natiqun bi fami balle mai magana da baki ya iyakance ya yi bayani ya haska ya dakkake ba zai iya ba shine imam al-busiri yayi wani magana wanda har wasu suna cewa guluwi ne ko mubalaga ne amma guluwi da mubalaga akan manzon Allah wannan halal ne wannan abin da ya kamata a samu ga mumini kenan dan Allah ne ya ce lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila girmama annabi akan ba ma annabi Imam al-Busiri sai ya ce ku sani girman annabi launa sabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu hina yudu adai sulbiman da a ce darajar manzon Allah daidai yake da mu'ujizozinsa ma'ana mu'ujizozin manzon Allah da sun yi daidai da makamin annabi to sunan annabi idan aka kira aka ambaci sunan annabi gaban macece wanda yake kwance a kabari zai tashi sabila da girman sunan manzan Allah a shiga kabari a ce Muhammadur Rasulullah sai dai kawai ka ga matattu sun tashi sun amsa sabila da girman sunan nan imamul al yana nuna maka duk mu'ujizozin manzon Allah da aka faɗa mana muka ji muke jin mamaki a ce rana za ta faɗi rana za ta faɗi annabi ya ce ta dawo ta dawo wata tana sama annabi ya ce ta sako ta sako girgije bai taru ba annabi ya nuna girgije ya taru ya sako share ila muslim fasala musar madan wa izrama maskan ma'i amsaka mulhaman manzon Allah ya ga Allah ya yi Isra'i to duk waɗannan mu'jizozin ba su kai matsayin annabin ba saboda girman annabi ya kai idan da annabi zai bayyana a hakikanin makaminsa dangane da ayoyi na mu'jizozinsa to sunansa idan aka ambata a makabarta matattu da su amsa sabila da girman sunan. Dauna sabat kadrahu ayatuhu izamin hayasmuhu hina yud'a dari sirriman yace amma lam yantahi nadi ma ta'ayyal uqul duk wannan azaman da girman da makamin da matsayin amma manzon Allah bai zo mana da abin da hankalinmu ya gagara duk jahilcin mutum in annabi yayi magana da shi zai gane lam yantahina bima ta'ayalu qulbi hirsan alaina falam narqad wala ayal wara fahmu ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghayru fahimtar ma'anan annabi ya gajiyar da kawo taro a kusa da nesa ba a iya gane hakikanin manzon Allah shamsi tazharu lil aynaini min bu'din saghiratan wata takillu tarfa min amali kamar rana ne daga nesa zaka ganta yar ƙarama kuma idan ka kura mata ido za ka ci gaba da ganin kura mata ido ma dai na sa ganin ka yana dakushewa ma'ana da sahabban da suka rayu da manzon Allah da mu da muka zo sama da ƙarni goma sha tsakanin mu da manzon Allah mun yi daidai wajen rashin sanin hakikanin manzon Allah su kansu sahabbai ba su gane hakikanin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda zai yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zai yi magana ne gwargwadon matsayin ilimin shi da kuma gwargwadon matsayin makaminsa a soyayyar manzon Allah saboda abin da ya shafi fage na hadarar Muhammadiyya ba zallan ilimi da karance-karance shine abin da ake gwada zakara ba a'a akwai tafiya a darajatu na soyayyar a makamatu na soyayyar gwargwadon makaminka da zurfinka da nisan ka. gwargwadon yadda za ka na fahimtar hadarar Muhammadiyya da magana akan hadarar Muhammadiyya. Ya sa kowa idan ya zo yana magana ne gwargwadon ilimin shi, gwargwadon soyayyar shi. Me sa Maulana Shekul Isan Alhaji Ibrahim Iyas ya zamanto ujuba wanda duniya take kallon wani abun mamaki na mu'jizan ilimi da soyayya cikin al'amarin Shehu Na'am ijazi ne. Ijazi ne, abun mamaki ne. irin yadda shehu ibrahim yake faɗan manzan allah yake suranta manzan allah kai da kake sauraro yake makka na manzan allah a zuciyanka kaga kaman ka rufe idanka ka bude ka gan shi wannan abu ne mai gajiyarwa dan sahabban manzan allah ma radiyallahu anhu da yanda suka rayu da manzan allah ba su iya suranta manzan allah sallallahu alaihi wasallama galiban suran manzan allah an ji ne a bakin ɗaiɗaiku suran da aka sufanta manzon Allah kwarai kwarai misalin Hindu ibn Abi Hala wasafan kamar misalin eh, eh, sayyidina Anas ibn Malik kamar misalin Ummu Ma'bad al-Khuzaiya kamar misalin sayyidina Ali ibn Abi Talib mafi yawan ruwayoyin da aka kawo ana suranta manzon Allah da surorin nan da za ka ji ana ce sallallahu alaihi wasallam azhara launi atwala min almarbu'i aksara min almushazzabi laysa bitawil ba'in, wala bil kasir almutaraddidi kana ja'aban sabtan ko laysa bil abyad alamhaq wala bil adam, laysa bil badin almutamasik irin waɗannan surorin da aka suranta mana manzon Allah sallallahu أزج الحواجب من غير قرن بينهما إرق يدره القدر أقنى الإرنين عظيم المنكبين waɗannan surorin gaba ɗaya da aka karɓa a gurin wasu ɗaiɗaiku wanda ɗaiɗaikun suran ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu ba a samu a gun wani kamar yadda su aka samu a gurinsu ba amma maulana shekul islam in ya zo yana suranta maka manzon Allah sai ka ji kamar ka buɗe ido ka ga manzon Allah a gaban ka dauki a barkun badana wal marabi yannan ka karanta ka ji irin yanda Maulana Sheikhul Islam ya suranta manzon Allah da mabambantan waɗannan ruwayoyin aka suranta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa masu yaban manzon Allah idan suka zo suna yaban manzan Allah sai kaga sun samu zuhuli sabila da jamalan hadaran Muhammadiyya da azama da girman hadaran Muhammadiyya sai kaga ga sun mota. ba a samun alwahdal mawdu'iyya ma'ana a tsaya akan maudu'i sai ka ji kawai ana cikin maganan Isra'i sai ka ji an dawo maganar mu'jiza sai ka ji an koma maganan kuma jamala sai ka ji an koma maganan makarimul akhlaq sai ka ga daga nan a koma can daga nan sabila da jamalan manzon Allah yakan dimauta hankalin mai surantawa amma shehu zai kama maka maudu'i akan suran manzan Allah na kyau sai ya makana maka abin a zuciyarka ka ji kaman ga manzan Allah kana ganin sa a gabanka me ya kawo wannan wannan shine tafiyar Maulana Shehu Ibrahim a makamatu da darajatu na soyayyen manzan Allah da zurfin sa saboda haka kowa idan zai yi magana akan manzan Allah zai yi magana ne gwargwadon abin da Allah ya bude masa gwargwadon da kuma zuciyarsa take tafiya cikin soyayyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga idan an ce maka manzon Allah shine Allah ya bashi wannan girman ya bashi waɗannan darajojin wanda duk masu hankalin duniya duk masu ilimin duniya sun tsaya a gaban manzon Allah sakara hayara suna ɗimauce suna maye sun gagara gane yadda da su suranta hakikalin manzon Allah to kaga wannan abu ne kawai wanda duk wanda zai maka bayani akan manzon Allah zai nuna maka gajiyawarsa a fili yake fili yake da Allah Ubangiji ya karrama shi da karramawa mafi girma. Allah ya ba shi abin da bai taɓa ba ma wani ba. Allah ya mai da shi shine ainihin rahmatar rabbaniya. Ma'ana ainihin rahmatin rabbaniya duk abin da zai fito daga gurin Allah to ta cikin manzon Allah zai fito ya zo zuwa ga halittun Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin duk abin da zai sako daga Allah duk abin da zai zo daga Allah to yakan biyo gurin manzon Allah ne sai a watsa shi zuwa ga halittun Allah gaba ɗaya yasa idan ana faɗa maka girmansa da matsayinsa sai ka je abun ba abu ne na riskan hankali ko riskan zuciya ba sai dai kawai zuciya ya ci gaba da tafiya a cikin soyayya kamar yadda alwa'izul baghdadi a cikin wutriyat da yake ban manzon Allah ya ce akhafu uqaddil umra wa shawqa lam aqdi ina tsoron zan ƙara rayuwana amma wannan babi na shauƙi da babin soyayyan nan ban yi komai ba ban ƙetare wannan matsayin ma na ashauku ba ballantana na je manya-manyan matsayin da suke gaban wannan matsayin saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman halittun Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi isa cikin halittun Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kyawu cikin halittun Allah shi ne fa hawallazi تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم شيني wanda ma'anansa ya cika cicif suransa ya cika cicif sannan Allah ya maida shi habibu baya da wani kini cikin abinda Allah ya bashi شريك an محاسن fi annabi daimon ne annabi zababbe ne wanda kyautayinsa ba muqassam bane ba a raba ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikin shi yasa idan aka zo ana maganar manzon Allah da girmansa da matsayinsa da makaminsa ba wai akan ƙara na bane a ce kamar yadda aka kassama na halittu aka kassama kamar yadda misali aka ce annabi Yusuf Siddiq shine aka bashi rabin kyau kamar yadda misali sayyidina Umar ya ce bai taba ganin kyakkyawa kamar jarir sai dai abin da ya zo musu daga labarin Yusuf Siddiq to wannan ana cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ran gini amma manzon Allah a gudansa to komai nasa daban ne komai nasa shi kadai aka yi masa shi yasa Maulana Shekul Islam da yake cewa wa kulluhum hazal mafakkira wal ula kama kal Imam al-Hashimi khisala ko wani annabi Allah ya bashi abin da ya bashi na girma amma ba a samu kaman annabi Muhammadu wajen ɗabi'a da girma ba na'am haka ne duk abin da ka tara wanda aka ba ma annabawa to idan ka zo da ka ga abin da aka ba su gaba ɗayansu bai kai ɗaya cikin kashi miliyan wanda aka ba wa manzon Allah ba sai sai zaka ga yana tawaji'u sabila da shi sayyidul ne. la tatruni ala musa la tufaddilu bainal anbiya la tatruni kama abarat na nasara ibn maryam la tusuruni kama ataratin nasara na maryam la tufaddiluni ala musa la tufaddiluni ala yunus ibn matta wannan yana nuni ne zuwa ga martabar manzon Allah na tawadu ba yana nuni bane akan hakikanin manzon da yawa wasu a nan suka fadi suka zabi saboda jahilci sai suka ce a'a mu za mu kalli annabi ne a babin yanda manzon Allah yake tawadu annabi da yace kar ku ce annabawa na fi annabawa saboda haka mu haka da mu tsaya annabi bai fi annabawa ba kamar yadda wasu suke yi ba haka bane wannan maziya ce da daraja da Allah ya ba wa duk wani mai daraja ko da ka samu yana nuna tawadi'u da kankan da kai tawadi'u da kankan da kai shine yake nuna girman mutum da matsayin mutum annabi bai taba nuna kansa yace shi shine kaza ba sai dai idan lalura ya kama dole domin kar wasu su zani kamar lokacin da manzon Allah ya zo ya tarar da annabawa su eh, sahabbai suna hiran annabawa wannan yana ce ba wanda ya fi ban mamaki kamar Ibrahim shine Khalilur Rahman wannan yana ce a'a annabi Musa kallamahu Allah shine kalimullah wani ya ce a'a annabi Isa dai shine ruhullah wani ya ce a'a annabi Adamu shine wanda istaqahu Allah wani ya ce a'a annabi Nuhu shine najiyullah annabi ya ji su suna hira ba su san annabi na jin su ba amma da lalura ya kama annabi da ya fito sai ya ce duk abin da kuka faɗa haka ne ibrahimu khalilullahi wa huwa kazalik wa musa najiyullahi wa huwa kazalik wa isa ruhullahi wa huwa kazalik amma annabi a ƙarshe ya ce wa ana habibullah ni ni ne masoyin Allah wa biyadi liwa'ul hamd tutan godiya a hannuna yake adam wa man duna da adam da duk wanda ba shi ba suna karkashin wannan tutar kaga anan sabila da su waɗannan sahabbai sun shagal a lokacin da faɗan matsayin annabawa annabi sai ya nuna musu shi kuma waye ne amma manzon Allah a bakinsa ba za ka ji yana ce ni ne wane ni ne ne. a'a manzon Allah baya yi baya yi wannan kuma shine girman amma ranar alkiyama za ka gane waye shi wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi lana wa kad kafaha kullaha aba'aha wa kallaha bi qawlihi analaha inda bil wajh ran kiyama to za a gane waye manzon Allah kai tsaye saboda duk wani mai daraja za a ce gurin domin a kure ma darajar nasa a ga ƙarshen darajar nasa a zo gurin adam ce a'a a zo gurin nuhu ya ce a'a Allah ya yi fishi yau ban isa da cin kare Allah ba a zo wajen Ibrahim ya ce a'a yau kam ban isa da cin kare Allah ba a zo wajen Musa ya ce a'a a je wajen Isa ya ce a'a ka taɓa tambayan kanka me yasa sai da aka zaga duk gurin waɗannan annabawan suka ce a'a sannan aka faɗo gun manzon Allah dalili shine dan duk wani mai daraja a zo gurinsa ya nuna kasawansa da kansa sai a je gurin mai darajar isa na ƙarshe an gama zagawa ina kowa ya ce a'a ana zuwa gurin manzon Allah shi kuma sai ya ce ana laha ana laha ana laha annabi ya ce ni ne da ita ni ne da ita ni ne da ita a lokacin ruwayoyi sun ce Allah ya yi fishi sama da shekara dubu saba'in Allah bai dubi halittu ba wanda ma mumini ne yana burin a yi hisabi in ma wuta zai je ya je wutan mala'iku za su zo da wutan jahannama suna rike da ita tana da zobe dubu saba'in a kowane zobe akwai mala'iku suna rike da wannan zoben suna jirta sai ta kwace ta biyo halittu annabi shine zai tsaya a gaban wutan yana yayyafa mata hawayen masu kokar tuba annabi yana ce ta koma wuta duk wannan fishin na Allah na shekaru dubbai Allah bai dubu halittu ba amma ana neman ceto a gun annabi annabi sun kuyar da kai zai yi yayi sujuda sujudan annabi a wannan farfajiyan ya kau da wannan fishin gaba ɗaya sai Allah ya ce ya Muhammad irfa a ra'asa daga kanka daga kanka yau ba ranan sujuda bane daga kanka daga kanka san tuqa roƙa a baka washfa tu shaffa ne mu ceton wanda kake so a baka ce ranan jahannama sai ta rasa kwastoma yau yawma naqulu li jahannama hal imtala'at fatakulu hal min mazi sabila da duk jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ya ce za a ce a kawo rabon wuta ina rabon wuta annabi ya ce a kowane dubu da a cire ɗari tara da casa'in su ne rabon wuta wanda za a kai su wuta manzon Allah sai sahabban manzon Allah suka ce to ya rasulallahi yaya za a yi a ce kashi casa'in da tara sune ne waɗanda za su shiga eh, wuta kashi ɗaya ne za su shiga aljanna maza Allah ya ce a'a kashi ɗaya za a ɗauko a cikin ku casa'in da tara dukka daga cikin ya ajuju da ma'ajuju ma'ana za a shigar da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama har sai duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani sai an fito da shi daga wuta an saka shi a aljanna saboda manzon Allah wallahi har annabawa ma cikin ceton manzon Allah da su ci har annabawa to ka gani ashe ranan alkiyama ranan ne za a gane wane ne mai wannan makamin na wala saufa yu'tika rabbuka fatarda dama Allah ubangiji ya faɗa mana wala saufa yu'tika rabbuka fatarda Hassan ibn Sabit yana cewa sami'ina fid duha wala saufa tu'ta fasarra qulubana zakal afaqu wa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu aw yusab sayyidina hasan yace ya rasulullahi mun ji Allah ya ce a cikin suratun duha zai baka ceto sai ka ce ya ishe ka kuma wallahi mun san ba za ka yarda kana aljanna a wutan jahannama da akwai wani cikin mu ana azabtar da shi ba kuma haka manzaran Allah ya yi to kaga ashe idan aka zo ana maka maganan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makamin manzon Allah ba ana muƙarana da matsayin wani annabi bane a'a ana muƙarana ne da duk wani martaba da matsayi rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u matsayi ne wanda burin mai buri ma bai taba burin ya je kusa da wannan matsayin ba burin mai buri ma bai taba buri ba shi fa manzon Allah matsayinsa a gurin Allah shi yana zaune za a ce taso ya taso a tara annabawa gaba ɗaya su yi celebration domin tarbansa a Jerusalem Baitul Maqdis ya iso yana ja baya yana tsammanin za a ce annabi Ibrahim ya shiga gaba saboda dama duk annabawa an tara su annabi ya gansu urida ayyad alayyal anbiya'u Fa'iza musa darbun minan ar-rijali ka annahu min rijali sharawa ce ga annabawan duka an kawo su sai naga annabi musa kumama ne kaman mutanen kasan yemen fa iza isa ibn maryam aqrabu man ra'aytu bihi shabahan urwa tabda mas'ud sai ga isa wanda naga yafi kama da annabi isa shine urwa ibn mas'ud fa iza ibrahim aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum sai ga Ibrahim sai naga yana kama da ni fa iza Jibril sai ga Jibril rabu man ra'aytu bihi shabahan dihya sai naga Jibril shi kuma ya fi kama da dihya sahabi na ne duka annabawan an kawo su gaban manzon Allah annabi yana jiran a ce Ibrahimu ya shiga gaba ya shiga gaba sallah sai Jibrilu ya ce ai kai za ka yi musu sallah duk wannan taron sun yi taro ne dan su rabauta da yau ka yi musu sallah taqaddamu wa ahrim bis salati wa ammana wa salli fa rusulullahi khalfaka saffati shiga gaba kai sallah annabi ya musu sallah tafiyan bai kare ba ranan duka malakutus samawati sai an nade ta komai sai ya dawo zero komai sai ya dawo ƙasa annabi ya yi sallah shine shehu ya faɗa mana a cikin diwa Ta man huwa lil wara kullihim qutu فهم هجر والمصطفى الكرم ياقوت فهو تجلي الذات كفطاها تجلي الذات بل هو عينها وملك العلي من هكذا ملكوته لذاك سراء والفرش موضع نعله ولا خادم إلا تسنى له بيته فصار يشق الهجب دون مزاهم ومن هيبة قد إن سنى عنه حريته sirrun sarabi sirri lisirri wahdahu amma samma illa alhaq wa sirru lahu wa aina duwan min za wa aina kalibuhu wa aina alladhi naja wa masjiduhu duk annabawa suna kasa annabi ya koma sama ya nada mai. kowace sama a shige a ga annabawa sun sake dawowa suna jira sama ta ɗaya sama ta biyu har aka je sama ta bakwai sama ta bakwai ta dawo ƙasa da annabi annabi ya haura sama ta bakwai mala'iku duk suka dawo ƙasa jibril annabi ya ce kamar rakiya jibril ya ce a'a muna da wajen da muke tsayawa in Allah ya ce wane ya tsaya to ba zai shige wannan gurin ba shine abinda ibn mas'ud ya fassara wa laqad ra'ahu nuzlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'awa Allah yayi umarni ma jibril ya raka annabi aka ce da jibril ya raka annabi aka je mustawa sai annabi ya nemi jibrilu ya buɗe suransa gaba ɗaya annabi ya sake kallonsa jibrilu ya buɗe surarsa gaba ɗaya a mustawa shine ibnu mas'ud ya yace laqad ra'ahu nazlatan ukhra ana nufin annabi ya ganshi lokacin da ya zo masa a suransa na mala'ika ya ce masa iqra sannan ya sace ganinsa a mustawa inda sidratul muntaha amma daga mustawa jibrilu ya dawo bai san abin da yake sama da mustawa ba al'arshu ita ce zangon ƙarshe a halittar Allah a sama daga saman al'arshu babu komai nan abin da yake saman al'arshi kawai zaci ne ba wani abin da yake sama da al'arshu a halitta amma al'arshin ma ƙasa ta dawo shine Ahmad Shauki yace asra bikallahu laylan iz malaikuhu war rusulu fil masjid al aqsa ala qadami lamma khatarta bihim iltafu bi sayyidihim كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلن حتى أتيت مقاما لا يطار لها على جناه ولا يسعى على قدمه وكيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا الأرش فاستلم an ce maka ga annabi Adamu yana sama ta ɗaya, ga annabi Wane, annabi Ibrahim yana sama ta bakwai, annabi Musa yana sama ta shida, annabi Muhammadu kuma kana jiran a ce maka yana wani sama ne a nan a ina za a ajiye shi kawai da yazo sai aka ce ka tsala saman al'arshi nan ne matsayin ka wa ya Muhammadu hazal arshi fastani al'arshi shine matsayin ka ya tsale al'arshi ya ketare al'arshi daga nan ne aka ce summa da na fata dalla nan an kulla duk wani idrakin wani sai aka ce kawai fa kana qaba kausaini au ajna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى أن كل كومي كوي شنو أبن البوسيري يكي يكي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مكتوم على قدمي حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستني خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسرا أي مقتتل to yanzu in banda tsinanne waye zai ce annabi irin mutane waye zai ce annabi irin mutane ta yaya ya zama irin mutane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi mutum ya fi mala'ika ya fi duk abin da zai faɗo a zuciya. Na, ya zo a cikin suran mutane qul inna ma ana basharun mislukum amma da ke jahilai ne ba su bambance da aka ce masa basharun me ake nufi da bashar ana nufin insanu ne ah akwai bambanci tsakanin basharu da insanu akwai bambanci Allah da ya ce kul inna ma ana basharun mislukum Allah yana nufin annabi ya zo da irin kamanninku idansa biyu kamar yadda irin idanku biyu ne hannayensa biyu kamar yadda hanna ma'ana yadda aka yi tarkibin halittanku a irin wannan suran ya zo amma ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin sauran mutane da ta yaya kuwa ta yaya duk wanda ya ce annabi ɗaya yake da sauran mutane to abin da ya samu Abu Jahal da kafiran makka lokacin da annabi ya yi isra'i da mi'raji ya dawo ya ba da labarin ga wazajen da ya je sai abu jahal ya yi ya ce kai ai wannan karya ne amma mun samu abin da za mu farauci mabiyan annabi ya ambace shi da sunan sa kai tsaye amma mu ba za mu ce babu a bisa ladabi ba za ka ce ma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai ka ce sayyiduna rasulullah sai ce mun samu abin da za mu karyawa ne to idan zaka na auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutum ko ko a matsayin to kai daidai da sa Abu Jahal kenan sune suke ganin manzo Allah a matsayin yatimu Abi Talib wani maraya amma ba haka bane darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafirin duniya ma yace bai taba ganin mutum irin Annabi Muhammad Mahatma Gandhi abin da yace yace ni ba musulmi bane Mahatma Gandhi shugaban gwagwarmaya na ƙasan indiya babban filosofin nan ya ce ni dai ba musulmi ba ne. amma ina jin mamakin da wani irin sinadari ne annabi muhammadu ya mallaki zuciyar mutane da wani irin sinadari ne don annabi sallallahu alaihi sallama kai ka san ba da mulki ya shugabanci mutane kai ka san ba da kuɗi ba ne kai ka san ba da sarauta ba ne kai ka san ba da ƙarfin sojoji ba ne domin shi maraya ne Allah ya faɗa mana cikin suratul duha wadduha wallaili iza saja ma aka rabbuka wa maƙala qala walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba alam yajidika yatiman fa'awa annabi maraya ne annabi ba mai kuɗi ba ne annabi ba mai mulki ba ne annabi ba mai sojoji ba ne amma yaya aka yi a shekara ashirin da uku ya canja duniya ga baki ɗaya wannan kaɗai in ka tambayi kanka zai baka labarin waye manzara Allah law lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu tughni anil kabari ko ba a ce maka muhammadur rasulullahi sun ka san Muhammadun Rasulullahi amma Allah ya gama da kaunu gaba daya yace in kun ga dama ku rufe bakin ku karku ce masa rasulullah Allah yace huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah Allah yace wa kafa billahi shahida in ma ba ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba to Allah ya ce muhammadun rasulullah in ma ka ki faɗa to kar ka faɗa Allah ya faɗa wa za a jira kuma babu wanda za a jira ba wanda za a jira to ko ba a ce maka annabi muhammadu manzan Allah bane wannan filosofi ne fa yake faɗa mai bautan saniya ya ce shi fa babban abin da yake bashi mamaki yadda manzon Allah yake mallakan zukata zukata ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya zo zuciyansu yana tarwatse yana rarrabe suna fada suna yaƙi Allah ya ce lau'an an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi da zaka ba da duk abin da yake duniya ba za ka iya hada zukatan al'umma ya haɗu guri ɗaya ba walakin na Allah allafa bai bainahum wannan aikin Allah ne amma manzon Allah da ya zo a waɗannan shekaru ashirin da uku ya canja gaba ɗaya al'umman nan na larabawa da Allah ya ce musu al'ummiyun suka zamanto wanda suka fi kowa ilimi annabi ya shimfiɗa tsarin gudanar da rayuwa wanda har alkiyama ya tsaya wannan tsarin ba zai gushe ba kuma ba zai goge ba annabi Muhammadu annabin Allah ne saboda haka duk wanda ya ce annabi mutum ne irin sauran mutane wannan ba dabba ba a dabbobin ma ya fi dabba dabbanci sahabin manzan Allah safinatu maula rasulillah yadda za ku gane dabba ya fi su hankali manzan Allah ya aiki sahabinsa safina zuwa khaibar da wasiƙa safina yana cikin tafiya a jeji sai ya ga zaki ya dinfare shi zaki ya far masa safina ya rasa da me zai fake da me zai nemi kariya daga zakin nan ya san dai zaki zaki ne dabba dabba ne amma safinata a kwakwalwarsa sai ya san zakin ya san manzan Allah a kwakwalwarsa kawai sai ya tuna sai ya ɗauko wasiƙan annabi ya ɗaga yace ya abul haris hazihi risalatun min rasulillah yace ya kai zaki wannan wasiƙan annabi Muhammadu ne da ya dauki annabi Muhammadu mutum ne kaman sa zai tuna da wasiƙar sai yace wannan wasiƙan annabi ma'ana wasiƙan annabi tana da darajar da zaki zai sassauta wallahi zaki da ke ya fi su hankali zaki sai ya rusuna safinatu sai ya ci albarkar manzon Allah zakin bai farma safinatu ba sai sa al-Imam al-Busiri yace wa man takum bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajri duk wanda ya fake da manzon Allah babu abin da zai same shi mun rike manzon Allah ba abin da zai same mu idan musiba ya same mu mun fake da manzon Allah in bata maka ba ka toshe kunnanka ka toshe kunnanka dan safinatu ya san lokacin ya san annabi ya karantar da shi iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fas'in billah ya san da wannan amma sai ya daga wasikar annabi ya ce na fake da wannan wasika ka taimake ni zakin bai taba shi ba sabila da alfarman wasikar manzon Allah wannan zakin bai san annabi ba mutum bane kaman kowa ya damo wani ya farauto damo ya zo zai shige ya ga an taru ya ce mai ake yi a can aka ce masa annabi Muhammadu ne ya je gurin ya ce ma annabi in kai annabin gaskiya ne wannan daman ya yi maka shaida annabi ya ce in ya min shaida za ka yi imani ya ce zan yi manzan Allah sai ya ce ya dabbu man ana annabi ya ce ya dabbu man ana annabi yana ce ya dabbu sai daman ya tuma ya ce labbaika rasulullah annabi ya ce ya dabbu man ana kai damo ka ba su labari waye ni damo ya ce ashhadu annaka rasulu rabbil alamin ka laha man saddaka wa qad khaba man kazzabaka annabi ya ce ya dabbu man ta'budu wa kace bautawa kowa yana ji da mu yace a'budu allazi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati na'imuhu wa fil nari iqamuhu wannan kafiri sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah da mu ya san waye manzon Allah kai zabiyul falati ajaba man huwa muhtadi barewa na jeji ba barewan gida ba ka san dabba in an ce na jeji ya fi kowanne rashin basira ko to barewan jeji ta san waye annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na tafiya yaji ana kiransa yana ana ya rasulullah ya rasulullah annabi sai yayi shiru annabi na waigawa sai ya kalli damo tana daure a jikin bishiya daman sai ta ce udunu minni ya rasulullah matso kusa da ni ta take magana da manzon Allah annabi ya matsa daman ta ce hullani a ba damo ba barewa barewa barewa ta ce hullani ya rasulallah, warware ni annabi ya kunce ta kafin ya kunce ta annabi ya ce ai ba ni na farauce ki ba ya zaki ce na kunce ki ta ce ya rasulallah ina da ƴaƴa ƙanana a tsakanin dutse kaza da kaza ka bar ni in je in ba su mama in dawo ka ɗaure ni wanda ya farauce ni ya zo ya tafi da ni annabi ya sunce ta ta je ta shayar da ƴaƴanta ta dawo annabi ya ɗaure ta yana cikin ɗaure ta sai ga sahabin da ya farauce ta ya dawo ya ga annabi yana ɗaure ta sai ya ce ko ana buƙata ne ya rasulallah annabi sai ya ce a fansar mu abinda zai baka mamaki aka ce bayan wafatin manzaran Allah kawai sai aka ga wata barewa ku duba tsoro irin na barewa aka ga wata barewa ta taho santa tana ganin mutane amma bata gudu ba ta zo ta kutsa cikin mutane sai da ta je jikin kabarin annabi ta durƙusa a jikin kabarin annabi ta daɗe ta ɗauki lokaci sannan ta tashi da ta tashi bata juya ba sai tana ribas da baya baya baya baya baya sai da ta ƙure sannan ta juya ta ci gaba da tafiya wasu waliyai suka ce wannan barewan dangin wannan barewa ne da manzon Allah ya yanta manzon Allah kai muka rike ba mu san kowa ba sai kai ya akramal kalbi maliman aluzu bihi siwaka siwaka inda hululil hadisin amin ba mu san kowa ba in ba annabi Muhammadu ba in dabba dai san manzon Allah mutum ya zama makaho to Allah ya wadaran wannan mutum Allah ya ƙara mana san manzaran Allah haka za ka ga da yawa idan ka bibiya za ka ga abubuwa da sun fi ƙarfin hankali hankali ba zai iya ɗauka ba na martaban annabi da darajojin annabi wanda kunne baya gajiya da jinsu har ce baya gajiya da faɗansu daga ƙarshe ina kira zuwa ga masoya manzan Allah mu san cewa annabi ya zo ne domin ya canja mu gaba ɗaya to masoya zan Allah masu zuwa gun maulidi ya kamata muna tambayan kanmu shin maulidi me ya canja a cikin rayuwarmu mun fi shekara ishirin muna maulidi tun tunda aka haife mu muke yi to ka taɓa tambayan kanka shin maulidi wani tasiri ya yi a cikin rayuwarka ya kamata ka yi kanka wannan tambaya ya kamata abun maulidi na in aka zauna kullum faɗan halayen manzan Allah ake yi wani abu ka sauya cikin halayenka domin ka tasirantu da maulidi kuma ka zamanto ka karɓi hasken da wannan manzon Allah ya zo da shi cikin bashariya ya canja bashariya daga rayuwa irin na dabbobi bashariya ta san kiman kanta ta san matsayin da Allah ubangiji yake bance ta da shi kullum ana faɗa mana halayen manzon Allah to mu ɗauka guraren maulidin nan ya kamata ya canja in a gurin maulidi an faɗi halayen manzon Allah guda goma to ko ba za ka iya ɗaukan guda goma ba ka saurara ka ji menene a cikin guda goma nan wanda za ka iya ɗauka ka ɗabbaka sai ka ɗauka ka fara wallahi inda za mu na kwatanta aiki da abin da ake faɗa mana na ɗabi'un manzon Allah a gun maulidi wallahi da sai mun wayi gari tantagaryen waliyai wanda idan an yi tawassuli da mu a gurin Allah Allah zai amsa ba ma wai mu mu roƙa a mana ba mu kanmu za mu zama waliyai amma a yanzu ma muna fatan mu zama waliyai din saboda shi wanda yake maganan shi din ma bai gyaru ba na ya gyara wani amartu kalkhaira lakin ma a atamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli la istaqim amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba a taba zuwa gurin sa ya mai da mutum ba saboda haka alal akalli ya kamata ka duba an ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne cikin sa sai ka zama mai gaskiya dan an ce maka ɗabi'an da annabi ya fiki cikin dukkan ɗabi'u shine ƙarya sai ka bar ƙarya an ce maka manzon Allah mai kyawawan hali ne baya rama laifi idan an masa ya ce kar ka mu'amalanci mutane da irin abin da suke mu'amalantanka la yakun imma atan yaqulu ana ma'an annasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asatu walakin waqinu anfusakum an tuhsinu ila man ahsana ilaykum wa tajtanibu isa'ata man asa'a ilaykum annabi ya ce kar ku zamo imma'a annabi ya ce ma'anan shi ne ku ce ku yanda mutane suka muku haka za ku yi wanda ya mun mutunci na masa mutunci wanda ya mun rashin mutunci na rama annabi ya ce kar ku yi haka waddinu anfusakum ku kyautata ma wanda ya kyautata muku wanda ya cuce ku ma ku kyautata masa duk waɗannan ɗabi'un ya kamata mu ɗaɗɗauka a guraren maulidi yanzu ya kamata a ce yanda muka yanzu fa za ka iya samu a nan gurin maulidin da akwai mutane biyu da suka haɗu a nan gurin suna gaba da su. Ta yaya? Saboda manzon Allah ya kamata ka ce a yau duk wanda ya min laifi na ya masa saboda manzon Allah. Wannan shi ka tuna ran da manzon Allah ya shiga Makka da ya tara mutanen nan da suka masa duk abin da suka masa. Annabi ya ce me kuke zaton zan muku? Suka ce khairan akun karimun wa akin karim alheri zaka mana mana su suka cutar da manzon Allah suka yaƙi manzon Allah suka kashe babban manzon Allah suka kashe sahabban manzon Allah annabi sai ya ce ku je na yafe muku to wannan ɗabi'un ya kamata mu tasirance da su a gurin maulidi saboda haka dan Allah mu zamo masu kulawa da wannan ɗabi'un na manzon Allah kada ya zamanto kawai mu tari ne mu watse ba tare da mun canja wani abu cikin sulukin rayuwar mu ba dan da manzon Allah yake bukata shine ya canja mu daga rashin tausayi zuwa tausayi daga yanke zumunta zuwa sada zumunta daga ƙarya zuwa gaskiya daga rashin mutunci zuwa mutunci daga rabuwar kai zuwa haɗuwar kai saboda haka Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya sa manzon Allah ya cece mu wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya buɗa musu cikin arzikin su Allah ubangiji ya sada mu gaban manzan Allah ran kiyama Allah ya sa mu raka manzan Allah ran kiyama Allah ya sa muna bayan manzan Allah waɗannan shehunai namu da muka yi su'ul adabi muka yi waɗannan jawabai muna roƙon afuwansu kuma abin da muka yi ba daidai ba idan suka zo sai su gyara mana أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله حق قدره العظيم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 wallahi shi ne za mu samu riba cikakkiya na zuwa Mawudin manzan Allah Allah ya ba mu ikon aiki da magana da ya yi mana Sakin na rasulullah a yanzu za mu kira madara sai Jafar zai zo ya bi manzan Allah kafin fitowar ɗaya daga cikin ainihin ma'ana shehunanmu wanda shi ma zai zo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

على من تبصر فمن شاء ياتي ومن شاء انكر فهو الفرد لا يغفر على من تبصر فمن شاء ياتي ومن شاء انكر وحص به المولى مدينه كونك وقال الله للملائكة وما تنال ذاك للفرد لا شك أنهم تنال به الأيام إذا ونفرا هي الفائدة العظمى فلا متقدم يقول كذلك ولا متأخرا تجري الفتيات سكرا بذكر الله الله وكل فتاة صاحبة ذكر أنورا تعقب ركن فيه يزايم أصدرا وأصدر فيه يزاكم أكبرا فلله ما قد هاجر لأنه دعاكم بجميع الليل ذكرا وساترا عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها كل المقامات التجرم جمعة الوجود هيبته وجلالا وأبصرت من بعبادة وجمالا جمالك أسر خيبة ومغبة فأنت تعمل مرسلين كذا وكلهم هذا المكارم والأولى ولا كريم من خاشمين كسالى محمد يا خير الغني وسيلتي حباك إلهي ما يفوت لك وأنت وغفر الدنيا والصدة تنتهى إليك أبي مرام منك ونادى